محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين منا ركم الله سبحانه وتعالى da ya karba mana kyawawan ayyukan mu na alkhairi ya gafarta mana mu da mu ta takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azirta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah Allah ya kamu yau alhamis bakwai daidai ga watan eh, eh, sha'aban watan takwas kenan na shekaran hijiriya 1438 wanda ta yi daidai da hudu ga watan biyar na shekara ta 2017 miladiya inda muke karanta wannan littafi mai albarka hikbatu min tarikh na Sheikh Uthman Muhammad Al-Khamis hafizahullahu wa rahima jiya dai mun ji yanda bayani dai akan rigiman da ta shiga da rashin jituwan da ta shiga da saɓanin da ya shiga tsakanin sayidina ali a ɓangare guda da kuma nana aisha radiyallahu anha da ɓangaren talha da zubair da kuma mu'awiya da ɓangarensa da kuma inda aka samu ɓullowan hawarijawa wanda sayidina aliyu radiyallahu ta'ala anhu arbahu ya magance su a matsayinsu ni ɗan ta'adda kuma ya yi sujudu shukri ga Allah subhanahu wa ta'ala wancan kuma fitina ce kamar yadda muka faɗa matsayin ahalus sunna game da ita ka tsame ka kawai ma daga tattaunota eh, tonota ka tsame bakinka ka tsarkake ka kawai abinda ya faru a tsakaninsu fitina ce dukkansu mumunai ne sahaban manzon Allah masu daraja kuma Allah ya gafarta musu ya yarda da su cikinsu akwai 'yan aljanna duk wanda Allah ya kare shi a wannan zamanin Allah bai halicce shi a wannan zamani ya tsoma hannunsa cikin jinin wani ba to kada ya kuskura ya tsoma harcinsa kada ya kuskura ya tsoma harcinsa ci gaba kawai da bincikan kanka da saita kanka yadda za ka samu tsira gobe kiyama tilka ummatun kar khalat laha ma kasabat wa alaiha maktasabat wa la tusaluna amma kanu amalun. yau da izinin Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi al-mabhathu al-awwal bincike na farko shine al-Hasan ibn Ali radiyallahu anhu fi sutur wato dan tarihi takaitacce takaitaccen takaitacce game da alhassan ɗan aliyu radiyallahu an mun ji inda abdurrahman ibn muljim ya kashe sayidina aliyu a jiya ko ba haka ba bayan ya rasu din nan ɗan shi alhassan ne kuma aka masa mubaya'a za mu ji kaɗan daga cikin matsayinsa wane ne alhassan ibn ali radiyallahu ta'ala anhu arba na farko dai azwajuhu matayensa na farko akwai haulatu bintu manzur khawlatu bintu manzur akwai ummu Bishrin bintu abi mas'ud akwai ummu ishaq bintu abi eh, bintu talha ibn ubaidillah wal mashhuru abinda yafi shahara annahu tazawwaja kathiran yayi aure aure aure da yawa wa tallaka kathiran kuma ya sake da yawa waɗannan dai su sune mata uku ina ji wanda har mutuwansa suke tare da shi amma ya yi aure saki aure saki aure saki aure saki da yawa alhassan radiyallahu ta'ala an wa amma auladuhu amma 'ya'yansa bari mu fara da azzukuru mazaje na farko akwai alhassan mai suna baba kenan ko in mai gida alhassan ne yasa dan shi alhassan ya ce baba to akwai alhassan daya akwai zaidu biyu akwai talha uku akwai husain hudu akwai abdullahi biyar akwai abubakar Tagani gani yana kauna abubakar akwai abdurrahman akwai alkasim akwai amru akwai muhammad nawa kenan 'ya'yansa, na goma sha ɗaya ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma goma ne daidai maza kenan al'ina mata kuma akwai ummul hasan da ummu abdullah mata biyu ne Allah ubangi ya bashi ko kuma kamar yadda aka rubuta ana fada'iluhu falalan al-hasan ibnu ali radiyallahu an an arwaito falalansa ta hannun abi bakara ta kala sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam alal mimbar na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan mimbari wata rana yana huduba wal hasanu ila jambihi yanzuru ila nasi marratan hasan kuma ya dan dafe gefen manzon Allah salsal akan mimbari da dan kalli wannan ya kalli wannan ya irin kallon yara din nan dai wa ilaihi marratan ya kalli mutane ya kalli manzo Allah yanda yake magana ya kalli mutane ya kalli yanda manzo Allah yake magana wa yaqulu manzo Allah sallallahu yana ce ibni haza kun ga dana wannan kuma ai kaka ne wajen manzo Allah amma duk dani yace ibni haza ina tabbatar muku dana wannan da kuke gani alhasan kenan sayyidun zai shugabanci zai zama shugaba jagora wala'allallahu ina sa wala'allallaha ina sa rai kuma in Allah ya da al yusliha bihi bayna fi'atayn min al muslimin Allah zai sulhunta tsakanin bangarori biyu na musulmi marasa jituwa ta dalilin shi Allah zai sulhunta bangarori biyu na musulmi da ba sa jituwa da shi zai zama to sababin sulhun kun ga falalan shi na farko kenan kaga wanda zai zamanto al'umma su samu sulhu a ta dalilinka da zaman lafiya ko musulmi haikiki kaka kiki ka komai ya cije kai ka zamanto dalilin sulhun tasu wannan falala ce sannan kuma sayyidun ne na biyu an usama ibn zaidin usama dan zaidun shi ma ya ruwaito annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya akuzuhu wal hasana manzo Allah sallallahu annabin Allah mai tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya kasance ya akuzuhu yana ɗaukan shi shi usama kenan wal hasan da hasan ɗin duka wa ya allahumma inni uhibbuhuma ya allah ya allah ina son su fa ahibbahuma kai ma ka so su ya allah ina fata an gane ko na biyu an ukbata bin al-harith duk cikin falalansa ne manzo Allah ya addu'a addu'a ta musamman Allah ya so al-hasan ka gani addu'a manzo Allah kuma karɓaɓɓiya ce falala ta uku ta zo ta riwayan ukbatu dan harith qala yace ra'aitu aba bakr radiyallahu anhu wa hamal al wata rana ga a abubakar yana dauke da alhasan hasan wa huwa yaqulu yana cewa bi abi shabihun bin nabiyyi laysa shabihun bi aliyin bi abi shabihun bin nabiyyi yace na rantse na rantsa ya ce alhassan ya kama da annabi lesa shabihun bi Aliyu, bai ɗauko kamannin sayidina ali ba wa aliyun ba haku shi kuma aliyu yana ji yana dariya ina fata an gane ko a takaice dai waɗannan falala ne kaɗan daga cikin falalolinsa fatuhu rasuwansa وتوفي الحسن بن علي رضي الله عنه خلال فترة حكم معاوية سنة تسع وأربعين هجرية شيء الحسن بن علي يا رسول ألوكة أملك أملك معاوية بن أبو سفيان الشكرة أربعين تربا هجرة قال عمير بن إسحاق عمير بن إسحاق أبن ديتي دخلت أنا وصاحب لي على الحسن بن علي نعوده umairu dan isa ya ce na shiga ni da abokina mun shiga gaida alhassan a lokacin da bai da lafiya mu je mu gaishe shi mu mai dubiya da jiki faƙala li sahibi sai alhassan in ya faɗa wa abokina ɗin ya fulan ya kai ya kai wane sanni ka tambaye ni kala ce ma ana bisa ilika shay'an ni bazan tambaye ka komai ba bazan roƙe ka komai ba ثم قام من عندنا فدخل كنيفا له ثم خرج sai ya tashi daga inda muke sai ya shiga can cikin ɗaki haka sai ya fito faƙala sai ce ai fulanu salni qabla Allah tas'alani ka tambaye ni tun lokacin da zaka buƙaci tambaya ta ɗin ta yi na zamanto bana na wataƙila tun lokacin tambaya ɗin bai ƙure ba fa inni wallahi qad lafastu ta'ifatan min kabadi yace wallahi wallahi ni naji na tokar da wani abu daga bakina wani dan gutsure ne wani dan yanki ne daga hanta na na gina tofar saboda haka ba zan yi surviving ba kawai ba zan rayu ba ne kawai qablu qallabtuha bi'udin kana ma'i ya ce na ɗan jujjuya shi dai da ɗan sanda haka na dudduba na dudduba na ga alama dai hanta na ne na toka wa in ni su kitu summa miraran an shayar da ni guba da yawa na sha guba da yawa bai ma'ana ta kekkece shi har ya ji ya tofar da wani bangare wani dan yanke na me na hantar shi falam usta misla hada falam uska ba a taba shayar da ni ba wato an shayar da ni dafi da yawa Allah yana kare ni ina rayuwa amma ba a taba shayar da ni dafin da ina ganin ba za a sake shayar da ni wani irin shi ba wato na ƙarshe kenan saboda haka fasalni ka tambaye ni kana ma'ana bisa ilika shay'an yu'afika Allahu insha Allah ya ce ni ba zan roƙe ka kawai ba amma ina roƙon Allah in Allah yadda Allah zai warkar da kai in Allah yadda ثم خرجنا أمير da إسحاق يجي سينا في تنيد أبو كنادين فلما huwa الغد أتيت هو وهو wace gari da muka da na daɗa dawa in duba shi da ciki sai na samu yana kokari menene yana abin nan da rai kuma rai yana kokarin fita yana gargara faja al-husainu sai husaini ya zo dan uwan shi faqa'ada inda ra'asihi ya zauna daidai kansa faqala ce ai akhi ya kai dan uwana an bi ini man sakaka don Allah ka gaya mu waye ya poisoning naka waye ya shayar da kai wannan guban ka fada mu qala lima sai alhasa ya kalle shi me yasa kake tambaya in faɗa maka waye ataktuluhu kana nufin in faɗa maka waye ne don ka kashe shi qala na'am yace eh e. ma ana bi muhaddithika shay'an yace to wannan labarin ba za ka ji shi a bakina ba zan faɗa maka komai ba in yaku sahibi a adhunnu fallahu ashaddu nikmatan idan mutumin da nake kyautata zato shine to kamun Allah da zai mai yafi naka wa illa in ba shi bane fawallahi wallahi la yuktalu bi bari'un wallahi ba zan faɗa maka ka je ka kashe innocent wanda ba shi bane ka kashe rai da bai ci ba bai sha ba wakila ana raɗe raɗin cewa dai annan lati saqathu summa zawjatuhu wanda ta shayar da shi wannan guban wata matan shi ce ja'adatu bintul ash'af ja'adatu yar ash'af walakinahu lam yathbut amma malaman tarihi suka ce wannan bai tabbata ba malaman tarihi gaba ɗaya sun kore wannan magana sun kore wannan zargin ga malamai biyu da suka yi magana akan zargin wannan baiwar Allah da aka yi imamu zahabi rahimahullahu ta'ala ya ce haza shay'un la yasihu wannan magana ce ma wanda ba ta ma ba ma bata ma inganta ba faman alladhi Itala alai wa ya leka ya hango ta lokacin da ta shayar da shi mutum da iyalin shi a cikin gida wa ibnu kathir ibnu kathir masanin tafsirin nan tafsirul qur'anin azim shima masanin tarihi ne matuka yana da albidayatu wan nihaya shi kuma yace wa indi ni a waje na? hadha laysa bi sahih anna wannan maganar bata tabbata ba kuma ba ingantacciya bace cewa matan shi ne ta shayar da shi guba to a takaice dai mun ji yanda ya abin nan yake jinya bincike na biyu albai'atu lil hasani bil khilafa radiyallahu anhu bil khilafa za mu je yanda aka masa baya'a. can an gabatar da rayuwarsa dan daga farko har rasuwansa amma yanzu za mu je yanda aka shugabantar da shi bayan rasuwan mahaifinsa sayyidina ali radiyallahu anhu بعد مقتل علي رضي الله عنه وأرضاه بايع أهل الكوفة الحسن بن علي bayan kashe sayyidina ali Allah uban yarda da shi da abdurrahman ibn muljim yayi Allah yarda da shi baya a ahlul kufati mutanen kufa gaba daya sai suka yi mubaya'a wa alhasan ibn ali alhasan dan aliyu wa kharaja ba'da an uqidat lahu albay'ati min kufati ila sham sai ya fita bayan duk an masa mubaya'a din sai ya fita ya bar kufa din ya tasamma sham waye a sham inda muawiya yake jurisdiction din muawiya territory na shi kenan li'annahum ila al'ana lam yanzilu ala ta'ati amiril mu'minina ali ibn abi talib domin har lokacin da aka rantsar da sayidina Hussein Hassan aka masa mubaya'a nan shi Muawiya yana can fa independent din shi bai yi ma sayidina Ali mubaya'a ba har sayyidina Ali ya rasu to shi kuma manufan fitan shi daga kufa zuwa wajen mu'awiya shine alhassan ibn ali salihu mu'awiyata ya je ne domin yayi sulhu da mu'awiya wa yajtami'u amral muslimin ya je ya haɗa kan al'ummar musulmi su zama to karkashin shugaba nawa ɗaya kawai خرج الحسن بن علي وفي نيته الصلح alhassan bin ali ya fita daga kufa ya tasamma siriya sham kenan daniyan daniyan ya je ya yi sulhu da muawiya wa kana la yuhibbul qital wa kana la yuhibbul qital shi a ra'ayin shi bai son yaki kun san shine da yake zo yana samun sayyidina ali ya ce kar ai fadan nan baba kar ai fadan kar ai fadan jamal da safin din nan baba Ai sulhu shine yayi ta insisting bal innal hasana kana mu'aridan kai alhasan ma ya kasance mu'aridan yana opposing yana opposing bai yadda da khuruju ali bin abi talib liqitali ahli sham ba shi bai yadda da fitan da mahaifinsa don ya je yaƙi muawiya ba yayi opposing shi bai yadda ba wa kana min alamati min alamati iradatihi lisulh daga cikin alamun manufansa na son sulhu annahu azala qais ibn sa'ad ibn ubada anil qiyada sai ya cire qais dan sa'ad dan ubada daga chief abuna eh, eh, chief of army staff wato shugaban rundunansa gaba daya wa ja'ala al-qiyadata bi yadi Abdullah ibn Abbas sai ya sanya jagorancin rundunar musulmi da suke karkashin sayyidina Ali a hannun Abdullahi dan Abbas radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhuma Allah yarda da su gaba ɗayan su ga dai yanda malaman tarihi suka ruwaito wannan fita tasa fa anil hasan al-basri qala Husainu صار الحسين بن علي إلى معاوية بالكتائب kata'ib jam'u katiba yayin da alhassan ɗan aliyu ya fito da rundunansa bataliyan bataliyan bataliyan gaba ɗaya suka ma mu'awiya qala amru ibn al-as li mu'awiya amru ɗan as shine babban kwamandan rundunar mu'awiya sai ce mu'awiya fa ara katibatan kai na ga waɗansu bataliyoyi fa sun taso nan suna zuwa la tuwalli hatta tudbira akhiraha wato ba za su juya ba sai na ƙarshen su gaba ɗaya ya abin nan bi ma'ana sun zo ne kawai ko a mutu ko a yi rai shi a yadda ya karanta قال الحسن البصري حسن البصري يتي ولقد سمعت سمعت أبا بكرة يقول ناجي أبو yana cewa bainama rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu wata Allah sallallahu yana cikin huduba akan mimbari idja al-hasan sai ga al-hasan ya gudo haka yaro haka a lokacin yana karami ya yazo dab ya dane inda baban shi yake huduba kun san matakalan ta suna kallon yamma ne saboda haka annabi yana kai sai alhassan ya zo ɗaɗɗaɗɗar da ya ɗare hudu kan mimbarin ya tsaya kusa da manzon Allah Eh, shi ma ya dan rike haka shi ma ya doga yana yana dan kallon mutane yana hayya haka ya kalli manzo Allah hayya haka ya kalli mutane haka ya kalli manzo Allah yaro dai haka yana yaro to yace a wannan ranan ne inji Abu Bakrata yace manzo Allah a cikin hudba yace ibni hadha sayyidun wannan danawa jagora ne wala Allah an yusliha bihi baina fi'ataini minal muslimin ina sa rai Allah zai sulhunta waɗansu ɓangarori na musulmi guda biyu da ba sa jituwa sai sulhunta su da shi to shine lokacin tun lokacin da manzo Allah ya faɗa yana yaro alhassan din yana yaro kun ga maganar manzo har ya girma ya zamanto mutu har ya zamanto komanda har ya zamanto shi ma khalifa kuma ga abinda ranan da maganan manzo Allah ga ranan taɗin ya zo wa ani zuhuri zuhuri yace, masanin tarihi yace, ce arsala mu'awiyatu ilal hasani sijillan sai mu'awiyatu ya aiko da wata takadda sijil wata takadda kad hutima fi asfalihi an stampin din shi an buga hatimi a ƙasan wannan takardar cewa ya turawa da muawiya ga alhassan in ya zo da rundunansa sai muawiya tura masa wannan takardar. ya buga mata stam a ƙasa ya bar ta plane ya ce ya yadda alhassan ya yi indozin ɗinta ya rubuta duk abin da ya rubuta kawai shi mu'awiya tun da har ya buga stam ya yadda kamar kai ne ka buga ka kai signing a check kawai ka ba mu mutum ka je je ka cika eh, abin da ya sauƙaƙa ka tafi ina fata an gane ko ta a taɗaice. ya ce fihi ma turidu fa huwa laka ka rubuta a cikin wannan faifan abinda duk ka rubuta naka ne na yadda da shi kawai na yadda da shi mu'awiya tunda ya ba buga sam kawai fa qala amr ibn al-as sai abnu ibn al ya ce a'a muawiya karka yi haka ballu katiluhu mu yaƙe shi kawai da ya zo da runduna ba a ma tattauna a shi da wace niyya ya zo da ita ba faƙala mu'ayotu sai mu'ayotu ya ce ƙala zuhuri zuhuri cewa kana khairar rajulai mu'awiya wato mutum ne mai tunani mai hankali sosai ya ce ala rislika ya aba abdullah ya ce kai abu abdullah amru bin as din kenan Yace ka bi abu a sannu a sannu ka bi abu a sannu a sannu fa innaka la taqlusu min qatli haula ba za ka iya taron waɗannan ka yaƙe su ba ba za ka iya fuskantar waɗannan ka yaƙe su ba hatta yuktala adadun min ahli sham kafin ka ce ka gama da waɗannan to ina jin mutanen wanda za su rage to eh, yan kirge wanda za a yan kirga su da yatsu ne kawai fama khairul hayati bada to me amfanin wata rayuwa mu rayu bayan duk waɗannan sun tafi sun mun me amfanin mu mu rayu a bayan ka duba irin wannan adadin runduna ka ce a fuskance su ai ko mun ci nasara a kansu to mu ma abin da ya rage bai wuce a kirga su da yatsun hannu ba to faɗa mun amfanin rayuwar mu yi rayuwar mu mu jagorance su waye mu zauna cikin su waye wa inni wallahi la uqatilu ni wallahi ba zan yaƙi ba hatta la ajidu min alqitali buddan sai dai in abun ya kai turan ta kai bango in ji muawiya waltaka muawiyatu bil hasan ba'da zalik daga nan muawiya dai ya samu dama ya zo har wajen alhasan suka haɗu su biyu ido da ido وتنازل الحسن عن ابن علي لمعاوية ya muawiya ni na tuɓe shugabanci na mubaya'an da aka mun ni na tuɓe na sanya maka kai ka zaman to mana jagora ni na janye dukkanmu muna karkashin ka. fa asbaha muawiyatu amiran lil mu'minin a wannan lokacin ne dukkan alhassan ya tuɓe ya bashi ce duk a mara masa baya aka mara masa baya wasu miya hadhal amu amal jama'a daga wannan lokaci aka kira wannan shekaran shekaran haɗin kai amul jama'a jam'i ko yawwa. amul jama'a wato eh, eh, eh, jama'ar da suka goyi bayan shugaba guda ɗaya وكان حكم وكان حكم sittati لمدة ستة shugabancin da شو غبانشين ده يدين نيا كربانا وتا شيدا ne kawai ya tude ya je ya bawa Muawiya duk yasa aka mara Muawiya baya yanzu musulmai suka zamanto al'umma guda ɗaya mai shugaba guda ɗaya mai umurtuwa da umurnin shugaba ɗaya mai hannuwa da hannun shugaba ɗaya shikenan hadisin manzo Allah da maganar manzo Allah ta tabbata a wannan rana Allah ya sulhunta tsakanin mabiya sayyidina Ali da mabiya Muawiya a ta dalilin me Hasan ina fata an gane ko sai al-faslu sadisu khilafatu amiril mu'minin Muawiya ibn Abi Sufyan min sanati wahidin wa arba'ina ila sittin yayi shekara ashirin Muawiya radiyallahu anhu tun shekara ta 41 bayan hijira zuwa shekara ta 60 daidai ya yi hijira abin yana mulki yana amirul bincike na farko mu'awiyatu radiyallahu anhu fi sutur takaitaccen bayani game da mu'awiya aslama mu'awiyatu ibn abi sufyana qabla abihi mu'awiyatu dan abu sufyana dai ya riga baban shi sufyan abu sufyan ya riga baban shi musulunta fi umratil qada'i wato a umran nan da manzo Allah ya je yayi umratul qada fi sanati sabi'ati a shekara ta bakwai min al hijrati bayan hijran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa azhara islamahu amal fati amma ya bayyana musuluncin shi karara bayan me bayan an bude makka an yi konkarin makka an zo an kwace makka azwajuhu wa auladuhu matayen shi mu'awiya da 'ya'yansa daga cikin matayensa na farko akwai maisun bintu bakdal alkalbiya wannan baiwar allah sun ita ne ta haifan masa wa an lahu yazid ita ta haifan masa yazidu dinnan da ya gaji mu'awiyan kuma yazidu bin mu'awiya ta biyu akwai fahitatu bintu ƙarazati almunafiya wa an lahu ita ne ta haifa mu'awiya abdurrahman da abdullah na uku akwai na'ilatu bintu umarata alkalbiya ita ma ina fata an gane ko wa mimma warada fi fadlihi daga cikin falalolin da suka zo game da mu'awiya daga bakin manzon Allah sallallahu da uku ne daga cikinsu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به ya Allah na roƙe ka in ji manzo Allah daga hannu addu'a yace ya Allah ka sanya Muawiya hadiyan shiryayye mahdiyan wanda ake shiryuwa da shi wahdi bihi kuma ka shiryar da al'umma da shi na biyu wa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a wani a wata munasaba manzo Allah ya yi addu'a ya ce Allahumma allim mu'awiyatal kitaba wal hisaba wa kihil azab Allah na roƙe ka ka sanar da mu'awiya littafin Allah sanin alƙur'ani wal hisaba da sanin lissafi wa qihil azaba ka kare shi daga azaba gobe kiyama ina fata an gane saboda ka masanin lissafi ne calculation calculation ina fata an gane ko na uku wa an ummi haramin binti malhan ummu haram bintu malhan ta ruwaito qalat tace naman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yawman wata naman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bacci qariban minni kusa da ni ummu malhan kusan innan inna ce a wajen manzon Allah tsohuwa ce ta ce wata manzon Allah ya zo waje na ya wuni ya yi bacci kusa da ni kuma sai kaza sai naga ya farka kawai yana cikin baccin ya farka ya yana murmushi fa qultu ma me yasa ka dariya kana bacci amma naga ka kana dariya yace ai inna ai unasun min ummati uridu alayya an nuna mu waɗansu al'umma waɗansu mutane daga al'umma ta yarkabuna hazal bahar al za su hau wannan tekun bahar maliya dinnan su yaki akai kalmuluki alal asirra kaman sarakuna suke zaune akan karaga haka za ki gansu a kan tekun kawai ma malam suna zaune ba su hannun suna a lokacin laraba ba su ma san faɗa a kan teku ba kalar sai wannan ummu malhan ta ce ta ce manzon Allah fadullah an yaji alami min hunkaro ki Allah ya sanya ni cikin waɗannan mayaka fada'a laha ya roki Allah Allah ya sanya ta a ciki sun manama tsaniyata sai manzon Allah sallallahu ya koma ya kwanta ya yi bacci na biyu fa fa'ala mithlaha sai can ya tashi kuma yana dariya yana murmushi fa sai ta ce masa misla qawliha me yasa ka bacci dariya kana bacci fa ha mislaha sai ya bata amsa irin wancan yace mutane ne da ya waɗansu mutane aka nuna mu cikin al'ummata akan tekun nan za su hau tekun nan su a kai su kai musulunci qala sai ita ma ta ƙara roƙo ta ce ka roƙi Allah ya sanya ni cikinsu. su fa qala ci a'a anti min al awwalina kina cikin na farko ba batch na farko ai ai na farkon nan da na roƙa na faɗa ci roƙi Allah ya sanya ki a wancan to yanzu ke kina na wancan na farkon ne bata na biyu saboda ta daje yakin ta mutu a na farkon ta yi shahada a nan kaga kuwa annabi ya san ba za ta yi surviving in ta in ta je na farkon nan na kuma ya ce ya sa ta a na biyu ya ce a'a a tsaya da kina cikin na farkon kawai fakharajan ma'a zawjiha ubadat ibn samit ikon Allah a lokacin muawiya kuma da aka zo shine farko wanda ya yaki akan teku ne sojojinsa ne farkon navy a duniyar musulmi ina fa a duniyar musulmi to da za aka shirya yakin a zamanin mu'awiya za a tafi din sai ta je ita da mijinta suka je ghaziyan awwala ma rakibal muslimun al bahara wannan shine farko a tarihin musulmi da suka yake kan teku ma'a mu'awiya ta tare da mu'awiya falamma sarrafu min ghazwin bayan sun dawo sun gama yakin sun dawo suna fitowa daga tekun kafilina suna dawa fanazalu shama sai suka sauka a sham suka hayo tekun suka sauka a sham quriban ilaiha dabatuha sai aka jawo mata raƙuminta ta hau abin hawanta shine raƙumi tana hawan shi a nan ɗin kawai raƙumi tsalle sama ya buga ta a ƙasa fasara'ata famata sai ta musu a take a wajen tana saukowa daga yakin ta mutu kaga Allah ya karbi addu'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ba za ta ga na biyun ba kenan shi yasa manzo Allah ce a'a kina na ɗayan dai a a tsaya a can ba za ki ga na biyun ba amma bai faɗa mata ba قال الملهب ابن أحمد الأندلسي malami masanin tarihi ahadu shurrahil bukhari yana ɗaya daga cikin masu sharhin wanda suka yi sharhin sahihul bukhari ya ce fi hadal hadithi man qabatun wannan hadisin yana nuna mana wata falala ta musamman na mu'awiya li'annahu awwalu man ghazal bahar shine farkon wanda ya yaki akan teku a zamanin duniyar musulmi su ila ibnul mubarak an mu'awiya an tambayi wani hamshakin malami malamin su buhari ibnul mubarak game da mu'awiya faƙale ce kai ma za a ƙulu fi rajulin qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam me zan faɗa ne kuke so in yi ma bayani game da mutumin da manzon Allah ga abin da ya yi faɗi game da shi annabi sallallahu alaihi ce sami Allahu liman hamida eh muawiyan da yace sami eh, Allah Allah yace sami Allahu liman hamida Allah yana jin mai yaba masa faqala muawiyatu rabbana walakal hamdu muawiya ne farko ya abin nan qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sami Allahu liman hamidahu muawiya ne ce rabbana wa lakal hamdu shi ya fara abin nan ka wannan kake so a faɗa bayan wannan an gama kawai ina wato ana so a san to akramakallahu me zaka faɗa game da muawiya ne shi kai kana nufi akwai abin da zan faɗa game da mutumin da Allah yake manzo Allah ce sami Allahu liman da shi yace rabbana wa hamdu ai an gama wakila ibn mubarak wata rana an tambayi shi ibn al-mubarak ayyuhuma afdalu huwa am umar ibn abdul wata rana an tambaye shi an tambayi ibn mubarak talla tsakanin muawiya da umar ibn abdul aziz wane ne yafi wani faqala sai ibn mubarak ya ba da amsa ya ce laturabun fimin min mu'awiya ma'a rasulullah sallallahu ya ce ƙuran da hancin mu'awiya ya sheƙa a yaƙuƙukan da ya tare da manzon Allah da za a yi haka a ciro ƙuran da yake cikin hancin mu'awiya da ya yaƙi tare da manzon Allah sallallahu khairun wa afdalu min umar ibn abdul aziz ƙuran hancin shi ma kawai da za a ciro shi wanda ya rayu da manzon Allah a yaƙe-yaƙe to kuran hanci shi kai da za a kato shi ya fi amur umar bin abdul aziz ya fi shi ma daraja ba ma muawiyan ba kenan wasu ilal mu'afa ibn imran an tambayi wani babban malami mai suna mu'afa dan imran ayyuhuma afdalu muawiyatu am umar ibn abdul aziz wa yafi falala yafi daraja tsakanin muawiya da umar dan abdul aziz fa ghadiba malamin sai ya yi fushi kawai wa qala lisa'ili sai ya faɗa wa mai tambaya ataj'alu rajulan min as-sahabati misla rajulin min at-tabi'in ka sanya mutumin da yake sahabi ta kwatanta shi da mutumin da yake tabi'i mu'awiyatu saibuhu mu'awiya abokin manzon Allah ne sahabin manzon Allah ne malizincin manzon Allah ne wa sihiruhu kuma abin eh, eh, eh, sirikinsa ne wa katibuhu shine mai rubuta wahayin da ake saukar manzo Allah duk ayin da saukar manzo Allah muawiya ne yake rubuta ta annabi yana dictating wa muawiya ita ya rubuta shine sakataren na rubuta wahayi wa aminuhu ala wahayihi kuma muawiya amintaccen manzan Allah ne game da wahayinsa yanda manzan Allah ya faɗi abu haka yake rubuta baya ha'inci to ka ɗauko wannan ka haɗa shi da Umar bin Abdulaziz? Aziz wa qala ibnu abi mulaika ibnu abi mulaika yace kila li ibn abbas an tambayi abdullahi dan abbas hallaka fi amiril mu'minina muawiya fa ma autara illa biwahida yace akwai abin da zaka faɗi game da muawiya shi fa a rayuwarsa baya witiri sai da raka'a ɗaya kawai witirin shi kawai yake baya shafa'i baya kaza ya ka gani yace fa innahu faqihun mai ilimi ne wannan kawai mai ilimi ne wannan kada dai a baba wani kofa ina fata an gane kai ai wannan masanin fikihu ne eh, ba shi inda kake ganin shi mai ilimi ne ina fata an gane ko wai damu ne ka shi kai da Allah ai karatun shi ya yake cikin ludai cikin kaza cikin ina banda sahabai banda sahabai ka tuba fa waɗannan ƴan tambayoyi duka ƴan tambayoyi ba a dan samu a dan a dan karko wani abu cikin rigingimun nan ne eh me za ka faɗa game da mu'awiya a karmakalla shi da umar bin abdulaziz wa ya fi shi da kaza shi da kaza shi da kaza sun ki su buɗe kofa sun ki su buɗe kofa ina fata an gane kama da aka tambaye ka da Allah mu'awiya da kaza kaza ka yace ai la anfaqta misla uhudin zahaban ba za ka kai shi ba da za ka ciyar da kwatankwacin dutsen uhudu sadaka a zinari ba za ka kai cikin tafin hannun da mu'awiya ya ba shi kenan abin nan afirka na fata an gane Allah wani ya samu dace Hafizu Ibn Kathir, wa وطمع mu'afi mu'awiya malikun rum wato malikun rum shugaban ƙasar rum lokacin da mu'awiya yake can lokacin sayyidina Umar musa an dandake shi an dandake shi Muawiya ma da yake Syria ya hana sarkin Roma tsakat da sojojinsa ya dandake su ya tattake su a wannan area to lokacin da ya ga rashin jituwa ta shiga tsakanin shi da sayyidina Ali yanzu fada ta koma ta cikin gida ta koma ta cikin gida sai sarkin Rome Roma sai ya hada rundunarsa yana so ya kwato yan garuruwan da yawa mu'awiya ya kwata a hannun shi yana gani yanzu ba zai iya fuskantar shi ba tun da yana fuskantar ali kusan faɗan cikin gida na musulmi da haka kafurai suke penetrating kun fahimci ma'ana kun fahimci abu domin ya ga yanzu mu'awiya ya ta san masayidina ali su suke ta tafsawa kun ga fada ta dawo ta cikin gida yanzu na waje kenan an bar na waje to yana so ya dan sadado ya yi amfani da wannan daman ya kawo hari a garuruwan da muawiya ya kwace a hannun shi da ƙauyuka saboda yana ganin ba zai iya withdrawing sojojinsa su zo su yaƙe shi ba tunda suna fuskantar sayidina ali tunda yanzu musulmai suna gara kansu bari maki ya shigo kasan ko a siyasa haka eh in dan arewa ya tsaya wani ya tsaya ana ta abin nan sai kafirai gaba ɗaya su haɗu su fidda ɗaya sai su dunkule bayansa wata mi'a sai ya sa kwaɗayi fi mu'awiyata malikun rum wato malikun rum sai ya sa kwaɗayi game da mu'awiya ba da an kana kan akhshahu bayan mu'awiya din ya tsoratar da shi wa azallahu ya kaskantar da shi wa qahara jundahu ya tattake rundunan rumawa Wadahahum hahum ya tsoratar da su sosai ya nike su falamma ra'a malikun rumi in shigala mu'awiya eh, bi harbi aliyin yayin da sarkin rum ruma ya ga mu'awiya ya shagaltu da yaƙi da sayidina ali tadana ila ba'dil biladi fi junudihi azimatin sai ya haɗa runduna mai runduna mai yawan gaske yana so ya ƙwato waɗansu 'yan garuruwa da mu'awiya ya kwace a hannunsa fakataba mu'awiyatu ilaihi sai mu'awiya ya rubuta masa takarda leta yace masa wallahi na rantse maka da Allah la illam tantahi idan baka janye ka shiga taitayinka ba ka hannu watar ji'a ila biladika ka yi maza-maza ka janye rundunanka ka koma can ka ya la'inu ya kai la'anan ne la'astali hanna ana wabnu ammi wallahi zan yi sulhu tare da ɗan uwana sayidina ali mu haɗa kai kar ka ɗauka wai wannan faɗan cikin gida a take ni zan miƙa mai ragaman in zamo ƙarƙashin shi mu dawo kanka la'asbali hanna zan yi sulhu ana ni wabnu ammi da ɗan babbana alaika mudiran maka wala ukhri jannata min jami'i biladika kuma wallahi har inda kake din gaba ɗaya zan kwace in fidda kai ƙasar kan ma gaba ɗaya ba wai nan inda muka kwace a ka ba wala udayyiqanna alayka al-ard kuma wallahi zan takura maka a doron ƙasa bima rahubat sai sai kasa ta tsuke maka ka rasa inda zai maka dadi a doron kasan fa inda zalika khafa malikur rum sai fasarkin Ruma roma ya ji tsoro ce kai ka je?" aka fara sanda ana sa aka fita wa ba'atha yatlubul hudna ya turo takarda yana neman zaman lafiya da yarjejeniyar zaman lafiya da tsagaita wuta tsakanin shi da muawiya ina fata an gane ko wafatu muawiyata rasuwan muawiya radiyallahu tawalla muawiyatu alal mu'minina muawiya ya jibinci shugabancin al'ummar mumunai Wa wasara khalifatan ya zamanto khalifansu muddata 20 sanata na tsawon shekara 20 takriban kusa idan aka yi minusin in wata shidan da wancan yayi kaga shekara 20 ba wata shida yayi تقريبا حتى سنة ستين من الهجرة تون تون فوتي وان هجرية شكرة أربعين دقيقة حرز شكرة ستين وكان زمنه رضي الله عنه كاي زمن فتوحات واستقرار wato a zamaninsa zamani ne da musulunci ya yaƙe yaƙe ya ya faɗaɗa wastikrarin kuma aka samu zaman lafiya a zamanin ina fata an gane ko to wannan kaɗan daga cikin yadda mu'awiya Allah umar yadda da shi ya zamanto khalifa ga al'ummar musulmi idan Allah umar ya raya mu sati mai zuwa ina jin shine ko ƙarshen darussan mu sai mu shiga darussan ramadan a wancan sati mai zuwa dama kwana goma muke bari sati ɗaya na karshe ko muke bari to za mu auna mu ga kwanakin ƙarshe wancan satin mu ga nawa ne ya rage ga ramadan sai mu koma wancan durusun ramadaniya din mu da fatan Allah ubangiji ya yarda da waɗannan sahaban Allah ya ƙara yarda a gare su ya ƙara yarda a gare su kuma Allah ya haɗa mu da su a gobe kiyama Allah ubangiji ya yafe musu kurakuransu subhanakallahumma bihamdika أشهد ilaha illa إله إلا wa أستغفرك وأتوب إليك alaikum wa rahmatullahi wa وبركاته